ya fito da da aka bayyana su a cikin shari'a irin musulunci shaidar da tabbatar shaidu guda hudu adalai masu gaskiya shaidun nan masu mutunci sannan sun gani turmi da taɓarya kuma a lokuta da ta daban-daban saboda haka wannan kotu ta yanke cewa babu gaskiya sun san a cikin wannan Thank you. saboda haka wannan kotu ta yanke cewa babu gaskiya a cikin wannan zargin da ake yi wa bayan allah wannan kotu ta yi watsi da wannan tsara wannan kuɗin mu mun gama aiki sai a bar ajiya wa hakkin mu aikin magana miki ma ko ba ya bar bane wai kai eh na godi eh ba ka ganin abin da ya faru wani abin da faru ne abin da faru kan a mu ga maganar da kai idan mun je mun ga abin da zai don ka ji bukatar tafiya nufa abin da mu wallahi kana mu a bamu kuɗin mu da me zan ji ko ku tabbata me ka ji ganin abin da ya faru eh ta fara wani ba ka abin da mu ba ka samu da kai kuma ka ji maka ai ya ka samu yanzu aiki sai mu kuɗin mu kawai take alhaji bai tukunya kotu bai kai ka hana da ko ba kuɗi mun eh, da ya kawo mu kenan tunda mun mu kuɗin mu mu ba zuwa bata lokaci ba alhaji waɗannan bayan Allah ya kamata ka ba su hakkin su wanda sun zo neman hakkin su ne ka ba gaskiya saboda girman ka suka duba a cikin wannan gari da martaba ka sai a zo ma maka wannan aiki yanko alaji fa wannan kudi fa ba fa zan biya ba wallahi na biya da illahu alaihi wa sallam in da girmin da wallahi in ja alaji wannan ba martaba ka bane bai kamata waɗannan bayan Allah ka nemo su ka ce su zo su maka aiki su duba darajarka a wannan gari su zo su maka wannan aiki kuma biya su hake su kuma a zo ana hayaniya ana tashin hankali. Alaji ka sanya ranka. a tsaya alhaji alhaji tsaya a matsayin ka na babba wannan ba girma bane salamu wannan sako ne da gun alƙali na waɗannan kuɗin da ka bayar kace a kai masa shi ne yake in dawo maka da su amma ba baki in sanar maka da cewa duk da ka sake mai irin wannan wallahi sai ya kulle ka kuma nuna da ma wanda ka bara a bani a ciki na gore ne ba haka ake alheri ba lagu ugu to kai ma na tabba kuma ka da nuna da zan karba ba ugu magana ne kina ko da za ka karba ba ne to wani wajen na ka yi Allah ka bari kuma Allah don annabi ka dinga jin tsoron Allah da zan gaya maki sai an ji kurona mu mutaji ba za a sai ɗan lira faɗa abin da a ga alhamdulillah in duk garin za san rufe aljiya ko kuma asiri ne to sai duk garin in ji wallahi sai duk garin ya fara wannan alhamdulillah yanka ba za abin da za a yi na ruwa da na gobi ne ne ku kwantar da hankalinku sai na kwantar ku nemi hakkinku a wajena ni zan karɓa muku hakkin ku daga wajen ku karɓi daga shi ne wanda aiki a lokacin ga kuɗi sun zo ku kwantar da hankalinku ni ku bi ni ba shi kuke bi ba Ka shi kenan shi kenan ku nema a wajena na ruwa ba taimakon ka ne ba ba ba ka ce ba taimakon ka ne na ruwa taimake ni dai amma ni kun ce gaban ko ka ga inda zai shara ta kaya wallahi dama an ce Allah baya bacci amma in ba da ba haka ba za mu ci wannan shari'a amma ka san me za a yi alkali ya yanke sa. ba ya sai yanke namu ban gane ba mu ma shiga burtu mu da kafiri a hanya mu lallasa shi mu ba shi shi. kafi zafi ne wallahi haba na bara kai me yasa kake irin wannan karatu na kana yawa wanda dan kana dan kana abin ma da faru ba a kotu ai ya ishe kuma kuma mu ina yin wani abu kana kana Kuma ya riga ya karbi hukuncinsa kuma aiwatar da abin da mu kanmu muka zo muka yi mamaki kuma ya kunyata eh, a idan duniya ina na nuna ina wani abin nan ni yanzu kawai ni yanzu abin da yake damuna kawai wallahi tunanin yarinyar wannan nake so nake kawai in koma birni wallahi kamar ni ya hana ka Allah ya kaddara wannan abin ya faru kuma ta sanar duk wannan annobar mu alaji na naji annoba ne a garin nan sai dai du'a'i kawai kuma wato baka san ni babban abin da ya dame ni ba sai ka faɗa ni a yanzu haka ban san halin da ta ni take ciki to ado ni da abin da zan ce na ji abin da ya faru Allah ya kiyaye amin amin na wannan ai masifa ce na da kiyayewa Sayyanar ka, abin da kin ciki nake tare da shi. Yanzu a kofar gida, wanda je bani da sakin wannan yarinya ta ne. Ta aiki? Hmm? Daman dai malam ya so da ya sake ta, shi isa ya kulla mata wannan sharrin. Wata har yanzu, har yanzu fa ban yadda namiji zai iya kulla wannan sharrin ba. Kam! Saboda me kace haka malam? Hmm. Shabu kamar hannunsa ne. Eh? tunda dai ga shi kotu ta riga ta tabbatar wannan yarinya ba laifin ta bane laifin sa ne eh ka gani ai ba wani abu haushin hakan shi isa ya rubuta wannan takarda ya bata kuma da wancan yana da niyyar haka sai miki ba zan yarda da wannan ba da haka sai ta tattara kayanta ta tafi gidan goggo kande ta je ta zauna bazan zan iya ganin wannan abin bakin ciki kullum a gabana ba ehe ba mala idan an yi haka an zalunci yarinyar nan

amurka

Thank you. kan ka ce da mu har yanzu Muhammad ne bai gama abin da yake ba tun da muka taso muna tare da shi shi ka kai shi da Damso ba wanda bai batawa amma hanyar da hanyar kuma mana da bai barin eh, abin da yake yi ba shi kenan Allah shi za a yi da shi da Allah wallahi duk garin nan duk garin nan wallahi kowa ya tsaye shi amma ba shi mutum da shi da Allah abin da za mu yi ka gane ko to da za a yi ba zai yiwu in bakka haka nan ba kamata yi kafin a sami abin da za a kama kaji ko rike wannan tukun mu ga abin da za mu yi an ɗan samu ɗan aiki ne in ka samu ka ɗan nan gaba sai ka koma makaranta. Ah. Eh. yi mutum kansa da Allah. Eh, Ado, a gaskiya ko da wani, abin a akwai. na kwanin yanzu. na

yaƙi musamman a kan yara domin gaskiya ana kan yara na da gaske ina ko akwai da su sosai yadda ya kamata saboda ko kuma kawai da zai iya yawa ko ku ga da lafiya ko na ta ta ko ku ga muka da in sha Allah ba wata matsala da za ta tafi hajiya ko ki ji ko hajiya Thank you. da kere wani tsamari na da ne ina da zafi akwai da lafiya mu zama lafiya da ke ba haka na da ake ne da nake ne da Ana da addini. Ana da je ki nuna mata ta Ko ta shi ne Ya ne.

san abu sai ana yi ana tsaye daga gona wallahi daga gona na kaji da kuma kaji da dan wannan labari naka abinda nake so in gaya maka yanzu na kuma yin bayan shi ne sai Allah ya suna ba suna hutawa tsoro saboda gona ya za da rantanar mu ga matasa masu masu ji da karfi da kusa muke jin karfi a jikin mu haka da gona ke jin samartaka mu haka ne a hakan da aika yi kai ne mata shiga wani gida wani mata karkare a wannan zamani wallahi ba za a ga wani ba ta ke da mu ta kan kama a ce za a samu ne saboda yi mai jin karfi yana da wani da kan kama wannan za ka zaɓi kankanka wani kakan ka ɗan turawa ai wani abu a garin mai shi ta turawa ta maza mutu Thank you. Thank you.